sabbin alkalmar da cibiyar dakile bazuwar cutuka masu yaduwa da fitar yayin da cewa an samu karin mutane goma sha uku a lagos inda jihar delta ta samu guda daya abin da ya sa ta cikin jerin jihohin najeriya masu dauke da cutar ta coronavirus to sai dai kuma yan najeriya na ganin akwai bukatar mai da hankali wajen ci gaba da yaki da ake yi da yan ta'adda a kasar matsalar cutar coronavirus da yanzu haka take neman gagarar duniya ta sa an manta da tsohon yaƙi da harkar rashin tsaro da yanzu haka ake yi a Najeriya da ma sauran ƙasashe na duniya wanda kuma ke da alaka da 'yan ta'adda kama daga 'yan ƙungiyar Boko Haram zuwa masu garkuwa da mutane a Najeriya. Wannan ne ma yasa wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da na shugabannin gargajiya a ƙasar ke ganin idan an bigi jaki sai a bigi taiki kuma idan an tuna da likitoci da ke yaƙi da cutar coronavirus ya kamata a tuna da sojojin Najeriya da sauran jami'an tsaro da ke yaƙi da 'yan ta'adda a ƙasar kamar da comrade musa jika na ƙungiyar amnesty support ya shaida mani mu anan muna kallon cewa ya kamata in an in an bigi jaki kuma to kuma a bigi taiki wancan na abin da ya shafi coronavirus wanda ya shafi duniya ga baki daya wannan wani aiki ne wanda likitoci ke yi da kuma masana na kimiyya To amma wannan wanda ya shafi kuma shi kuma ta'addanci da garkuwa da mutane da dai sace sace mutane da sauransu wani abu ne wanda ya shafi su jami'an tsaro to amma duka in ka lura yanzu sun koma kun kowanne ya runguma hannu sai zancen coronavirus ake ta yi to mu kuma muna gudun kada a bar wannan abu ya kasance ya kasance kuma abun har an bar su sun sake kuma girmama su 'yan boko haram nan da 'yan ta'adda kuma abin shi ma ya zo ya sake zama mana alagagai. Shi kuwa a bangaren sa basaraken gargajiya Oba da ya kulle makama Oluwa na kuta a jihar Osun ya nuna rashin jin daɗin ne ganin yadda ake kushe ayyukan da sojojin Najeriya ke yi na yaƙi da 'yan ƙungiyar Boko Haram har ma da fifita sojojin ƙasar Chadi akan nasu. A ba nuna kishin kasa ba inda aka ta yadda sawa na ta murna na tafi a duk kafofin sadarwa kan cewa shugaban kasar chadi ya kawo arewa kan boko haram to an kaka mai da dan wani naka 'yan Najeriya kar mu mai da kanmu a kaka. Ga sojojinmu suna nan suna yakin nan ba dare ba rana. mu ba su goyon baya da sojojinmu ne suka kakkashe boko haram yanzu da waraka da kun fara gani a sun saba dokan dinkin duniya sun yi kaza sun yi kaza sun take yancin bil'adama bai kamata ba mu daina mu ba su goyon baya mu taimake su mu ba su goyon bayan da sa su gama da 'yan boko haram din nan sojojin mu su ne mafi karfi a nahiyar afirka musamman yanzu da suke karkashin tukur buratai ba kokarin da ba sa yi a jiya ne dai gwamnan jihar borno farfesa babagana zulum ya gana da shugaban najeriya muhammadu buhari domin sanar da shi halin da ake ciki bayan harin da sojojin kasar chadi suka kawo wa 'yan boko haram a yankin kasar najeriya babin ya jibrin murya amurka daga najeriya